babu wani mutum da ya zama mutumin kirki Allah ya tozarta shi babu wannan mutumin babu wani mutum da ya rayu akan imani ya walakanta ba wannan mutumin wahala ta yau da gobe kowa na sha har wanda ka ga yau ya fi kowa jin daɗi a duniya tambaye shi wahala dubu nawa ya sha kan ya kai inda ya kai wanda ke neman duniya ya rufe ido ya wahala ke da kike neman aljannan da fadinta ya fi sama da ƙasa shine zaki kalli wahala a wani ma'auni wahala ba abun damuwa bane in dai Allah zai yarda ku so Allah fiye da kowa ba ku da gata kaman shi na rantse da Allah ba ku da gata kaman Allah dan adam yanzu ya wuce inda kuke tsammani dan adam sharrinsa na da yawa kuma amfaninsa iyakantacce ne da ya mutu ya kare. amma idan kika wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ku dogara ga Allah ku tashi ku yi sana'a ku nemi Allah ya sa ma sana'an ku albarka ku yi karatu ku roki Allah ya ma ilimin ku albarka ku haihu ku yi tarbiya ku roki Allah ya ma ƴaƴan ku albarka a ƙarshe karki kuskura rana ta fito ta faɗi ba ki roki Allah ya baki kyakkyawan ƙarshe ba domin da ƙarshe ake auna kowane ɗan adam da ƙarshe ake magana malam da ƙarshe ake magana ku nemi kyakkyawan ƙarshe ku yi masa aiki ku roƙi Allah ya azurta ku da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wannan tarihi ya kwadaitar da mu magabatan mu abinda suke kenan sayyidina abubakar radiyallahu anhu alkawarin aljanna so takwas aka yi masa a rana ɗaya tare da haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka zo yana taka tsantsan a wani aiki aka ce ai annan sulasulan ya rasu yana mai yarda da kai tsoron me kake ji ya ce kai jama'a ku tsaya ku ji ba iri na ake yaudara ake rudan shi ba inda yau zan ji kafata ta dama a cikin gidan aljanna wallahi ba zan daina aiki ina bautan allah ba sai na ji ta hagu ta shigo sannan zan ce alhamdulillah to haka allah yake so ya ga mazaje ai malu fa allahu amalakum ku tashi ku yi aiki ku bi Allah damuwar duniya kakki bari ta zauna a ranki za ta sa miki hawan jini ta dame ki kyale ta wata rana sai labari wata rana sai labari in kina cikin damuwa nemi mafita in Allah ya baki hada da addu'a duk wahalan duniyan nan wallahi wata rana sai ta gaji ta kyale ki to ku tsaya inda Allah yake so kuma ku yi hakuri